قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗanda kake kiransu cewa wannan shi ne tafarki na wanda nake kiran mutane zuwa gare shi akan hujja bayyananniya ina kira zuwa gare shi ni da wanda ya bi ni ya shiryu da shiryata ya bi sunnata tsarki ya tabbata ga Allah dangane da abin da ake dangana masa na abubuwan da basu dace da girmansa ba ko suna kore kamalarsa kuma ni ba na cikin masu haɗa Allah da wani a wajen bauta ni ina cikin masu kaɗaita shi tsarki ya tabbata gare shi